This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa yanzu ma alheri grace abdu ce da maryam dauda da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na karshe a yau juma'a ta karshe 29 ga watan maris da ta kasance ranar good friday ta shekara ta 2024 da fatar al'umma musulmi an sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya zamu nufi jamhuriyar Nijar inda kristoci suka shiga sauran sauran na kasashen duniya wajen bukukuwan Ista. Muna kuma da rahoto kan fasan furannin waɗansu itatuwa a nan birnin Washington DC da ke ɗaukar hankalin mutane har daga kasashen ƙetare. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan. Amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai lalabo hanyoyin magance matsalar tattalin arzikin da kasar ke fuskanta ba tare da bata lokaci ba. Shugaban ya ba mambobin kwamitin makonni biyu su nemo hanyoyin tankarar kalubalen. sai dai masu sukar lamiri sun ce matsalolin tattalin arzikin da ake fama da su a kasar kirkiro su aka yi ko da yake gwamnatin ta kara kanta da cewa matakan tattalin arzikin da aka ɗauka na da mahimmanci don inganta tattalin arzikin ƙasar zuwa lokaci mai tsawo to ko me 'yan najeriya ke cewa game da kwamitin da aka kafa wakilin muryar amurka peter cloti ya tattauna da ibrahim momo wani mai sharhi kan harkokin siyasa a abuja babban birnin tarayyar najeriya one of the mixed feelings. Ya ce akwai mabambantan ra'ayoyi a kan kwamitin. Wasu na gani lallai shugaban na yin iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya fadda ƙasar daga koma bayan tattalin arziki. You know, there are some who are applauding the move uh, because they feel that the president is indeed doing all he can to take the country out of the woods economically. Wasu kuma na ganin cewa manufofin da gwamnatin ta yi ne suka haddasa matsalolin da ake gani yanzu, saboda ba a samar da wani tsari ko tallafi da zai rage wa marasa karfi raɗaɗin sakamakon matakin ba. Kotun kolon Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin hanyoyin ƙetarawa zuwa Gaza ta ƙasa bisa ga wata doka. domin ba da damar kai karin agajin jin kai yankin ga falasdinawa da ke cikin mawuyacin hali umarnin da kotun ta kasa da kasa da ke birnin hague ta bayar ya faɗawa isra'ila cewa ta tabbata ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an kai mahimman kayan agajin gaggawa da ake bukata ba tare da bata lokaci ba ciki har da ruwan sha da abinci da man fetur da kuma magunguna. kotun ta kuma umarci isra'ila da ta gaggauta tabbatar da cewa sojojinta ba su aikata wani abu da zai zama saba haƙoƙin falasɗinawa a gaza ba a matsayinsu na wata ƙungiya da ke da kariya a ƙarƙashin yarjejeniyar kiyaye da kuma hukunta laifuffukan kisan ƙare dangi da suka hada da hana kai agajin jin kai da ake matuƙar buƙata ta wata hanya ko wani mataki. kotun dai ta wa isra'ila cewa ta ba ta rahoto nan da wata guda akan yadda take aiwatar da wannan umarnin to kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake gina gadar francis scott key bridge ta birnin baltimore da ta ruguje na iya daukar kusan watanni goma sha takwas zuwa shekaru da yawa kafin a kammala ta a cewar kwararru. yayin da kuɗin gina ta zai iya kaiwa akalla dala miliyan 400 ko masu lanka hakan komai ya danganta ga abubuwan da har yanzu ba a san su ba kama daga tsarin sabuwar gadar zuwa ga yadda jami'an gwamnati za su kauce wa dogon turancin tsarin gwamnati su samu izini da kwangilar ginin gadar cikin sauri a zahiri aikin gina gadar na iya ɗaukar shekaru biyar zuwa bakwai a cewar ben shafar farfesa a fannin aikin injiniya a jami'ar Johns Hopkins. Ko da yake wasu kuma na da kyakkyawar fata game da yiwuwar gina gadar cikin wani lokaci. Same Badi, farfesa a fannin aikin injiniya a jami'ar George Washington, ya ce aikin na iya daukar watanni goma sha takwas zuwa shekaru biyu. Gadar dai ta ruguje ne a ranar Talata inda ta hallaka ma'aikatan da ke aiki a wurin su shida. bayan da jirgin dakon kayan dali ya afkawa ɗaya daga cikin ƙarahunan da ke rike da gadarin. Ƙungiyar sojojin hayar nan ta rasha da ake kira Wagner na taimakawa sojojin gwamnati a tsakiya da arewacin Mali wajen kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi da suka yi sanadin hallaka farar hula masu yawa ciki har da yara da dama a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a cikin wasu rahotanni da suka wallafa a wannan makon bayan wani bincike da suka yi daga watan Disamba zuwa wannan watan na Maris. Kasar Mali tare da makwabtanta Burkina Faso da Nijar sun kwashe sama da shekaru goma suna fafatawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ciki har da wasu da ke da alaƙa da alka'ida da kuma kungiyar IS. Bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasashen uku a shekarun baya-bayan nan. sojojin da ke mulki a kasashen sun kori dakaran faransa suka kuma nemi taimakon sojojin hayar rasha a maimakon su domin magance kalubalen tsaro rikici ya kara tsananta a kasar mali tun bayan da sojojin hayar rasha suka isa kasar bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2021 sojojin da ke mulkin kasar sun zafafa kai hare-hare inda suka kai munanan hare-hare da jiragen sama marasa matuki a kan tarukan farar hula da kuma hare-haren sojojin hayar rasha da su ma suka hallaka farar hula mazauna yankin na kudu da hamadar sahara da ya hada da mali sun ce babu wani canji da aka gani a game da kasancewar sojojin hayar rasha a kasar tun bayan da shugaban kungiyar wagner yevgeny prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgin sama da aka yi a shekarar da ta gabata. Ka ga da Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda mabiya addinin Krista suka shiga sahun 'yan uwansu Kristoci a duk faɗin duniya wajen bukukuwan Ista. wakilin a birnin yame sulamin mini barma ya yi hira da waɗansu mabiya addinin krista ga kuma rahoton da ya haɗa mana ranar good friday ko kuma vendredi saint a faransance na daga cikin muhimman ranakun shekara a wajen mabiya addinin krista abin da yasa ake kiranta juma'a mai muhimmanci kasancewarta wacce ke nuna zagayewar ranar da annabi isa alaihi salam ya rasa ransa da nufin ceto kamar yadda pastor abdulkader korau na cocin iglis assembly de dieu ta unguwar nouveau marché da ke birnin ya yamai ya karin bayani yesu almasihu ya zo ya mutu an gice shi ba cikin ya wani laifi ba a sabili da mu ne ya mutu wannan mutuwar tashi kuma a kan shi ya ɗauki dukkan abun da an na zunubin mu ya ɗauke shi saboda mi saboda mu mu samu fansa saboda mu mu samu inci don ku wannan rana ma'anarta kenan saboda mu samu wurin ban gaskiya a gare shi mu samu ya shiga mulkin allah an gicciye shi ranar juma'a amma ranar lahadi da safe ya tashi daga matattu ranar kan zama wata damar yawaita ibada domin neman albarkar ubangiji har ila yau ga pastor abdulkader eh, assembly radio abinda muke yi ne karanta suwa da addu'o'i ne muke ta yi kan magana na Eh, mutuwar yesu almasihu ta shi daga matattu amma kowane iyali yana da shirin da za shi na yin wannan hidima hidima ta sallah kuma abin da za mu tuna da kirista ko na nan ne ko na duniya ne mu kauce ma duk abubuwa na asha duk abin da zai sa kuma wada cikin zunubi wannan mu kauce mishi ya zamanto mun shirya zukatanmu gaban ubangiji mun samu sulhu da shi jima'a tare da mu mu kasance muna cikin wannan sulhu tare da su mu samu zaman lahiya mu kasance masu ba da zaman lahiya wani abin da ke kara fayyace mahimmancin wannan lokaci kristoci na ɗariƙar katolika a nasu ɓangare kan kammala azumin da suke gudanarwa a tsawon kwanaki 40 na kowace shekara a wata rana mai kamar ta yau adamu mai daji wani matashin krista a majami'ar iglis evangelic na ɗaukar wannan juma'a ta good friday da mahimmancin gaske ina kira zuwa ga 'yan abokanina matasa kada mu faida wani lokaci na yin wata rayuwa da ba ta cancanta ba a matsayin kirista wanda kira mai tsarki da yana kira mu da mu yi rayuwar tsarki mu yi tattalin rayuwar tsarki a matsayin matasa mu kiyaye shan miyagun kwayo mu koya zuwa wuraren da bai kamata ba. A bana bukukuwan sallar Ista ko Park na zuwa a wani lokacin da Nijar da al'ummar ta suka fuskanci kalubale da dama sakamakon hatsaniyar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. adamu mai daji na alfahari da tasirin addu'o'i kan yanayin da aka shiga a kasar saboda haka za su kara azama akan irin wannan aiki farkon abin akwai ban tsoro amma muna Allah godiya da duk da yanayin da faru kasar mu wata takwas muna ma Allah godiya domin muna nan da rai da lafiya alherin sa da haka muna ma godiya domin tsaron sa wata lokaci ne na sallah ba na cin abinci kadai ba ko kuma sa tufafi amma yayin Allah godiya akan alheransa masu yawa wadanda suka fara da ceto da rai da lafiya da tsaro kamar yadda aka saba kristoci za su hallara a majami'u domin raya dare a wannan juma'a kafin su ci gaba da addu'o'i a ranar lahadin da ke tafe yayin da ranar litinin ɗaya ga watan afrilu wato ranar sallar pak ko kuma ista ke zama ranar hutu a wajen ma'aikata a hukunce sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida malam sule to daga bukukuwan ista kuma a jamhuriyar nijar. sai wani biki da ke jan hankalin mutane daga ciki da wajen amurka sai dai a wannan karan shagali ne da ya shafi kashe kwarkwata ido kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da kala abdu da kuma sims lumani suka hada da baba yakubu makiri ya fasara ya kuma karanta lokacin bazara a washington dc yanayi ne da ake jira da jin daɗi saboda birnin yana da abubuwa masu ban sha'awa daban-daban da furanni na ciri masu kyau baki da mazauna wurin suna rungumar wannan yanayi mai daɗi na lokacin bazara suna samun farin ciki da al'umma a cikin wurare da aka buɗe a babban birnin da gidajen tarihi da manyan tituna sadra mai zama a maryland ta ba da labarin wata al'adar ta a duk shekara da kuma yanda wannan shekara ta kasance ta musamman tare da iyalanta a dc Ga 'ya'yan uwana da ke zaune a Florida da ni da mahaifiyata mun fito da su a wannan rangadi na DC a yau. Muna yin haka a kowace shekara. Mun zo DC ni da mahaifiyata don jin daɗi da ganin furen cherry a wannan shekara. Babu furen cherry da yawa a kusa da ni abin takaici amma har yanzu rana ce mai kyau a DC. Neha ta kawo ziyara daga ƙasar Canada ta yi tunani game da furannin cherry da kuma rayuwa mai daɗi a DC a lokacin bazara. Uh, Muna da furen cherry a Kanada kuma na san alamar bazara ce. Muna kuma kiranta Sakura da wasu sunaye masu yawa. Yana da kyau a koyaushe don ganinsa a cikin manyan hotuna. Mun yi tsammanin ganin karuwar Sakura da yawa a wannan karo da budewar furannin cherry a wannan lokaci. Amma duk da haka yana fara fitar da 'ya'ya. Yana da kyau a koyaushe ganin mutane da yawa suna fita waje a daidai wannan lokacin. magdalena mazauniyar dc ta kwatanta shagulgulan lokacin bazara na wannan shekara inda ta jaddada kyakkyawar zamantakewar al'umma ina kashe lokaci ne da iyalina kuma muna yawo muna ganin abubuwa kamar biki don haka mun kasance a nan mun zo wannan wuri kimanin shekaru biyu da suka wuce don haka shagulgula sun kayatar kamar shekaru biyu kenan da suka gabata lokacin da muke da covid mutane ba su yi yawa kamar yanzu ba don lokacin bazara Washington DC yana zama abin sha'awa na labaru daga ko'ina cikin kasar yana jawo mutane daga kowane lungu don sanin furen bazara na musamman. Ina nan ina ziyartar na don bazara, hutun bazara na makarantar sakandare. Baka gani waɗannan sabbin mutane ne a nan launin fata iri-iri daban-daban. Ka sani wurare daban-daban ne suka fito. A matsayina na wanda ke zaune a yankin, ina tsammanin muna tsakiyar duniya da kamshi na iska mai daɗi. A nan ne ake yanke shawara da ta shafi duniya baki ɗaya. Haka kuma wani bangare ne na kasancewa a cikin DC. Ka sani, ka ɗauki hankali, sannan kana da masu yawon buɗe ido da ke shigowa a nan. Hakan na nufin tattalin arziki ya inganta, gidajen cin abinci sun cika makil da jama'a. wannan bazara a washington dc na iya bambanta da shekaru da suka gabata amma karfin birnin na tabbatarwa da bunƙasa harkoki bai canza ba bayan fulani cherry akwai duniyar abubuwa na lokacin bazara da ake jiran gano su kowane yana ba da labarin kansa na sabuntawa da kuma haɗin gwiwa. To a gaida baba yanzu kuma ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. A barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba batun kisan kasur gumi ɗan ta'addan nan dogo gide da aka ce sojojin Najeriya sun yi a tsakiyar wannan mako. Kana za mu je yankin Madaka a jihar Neja inda 'yan ta'adda suka halaka sama da mutum ashirin da kuma kone babura sama da guda ɗari. To madalla a ranar laraban nan ne na wannan mako aka yi ta yaɗa jita-jitar mutuwar kasuwar gumi ɗan ta'addan nan dogo gide wanda ya kitsa satar ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin yawuri wakilinmu a birnin sokoto muhammed nasir ya mana ƙarin bayani an wayi satayar yau laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasuwar gumi ɗan ta'addan nan dogo gide ya kwanta dama a wata asibiti a sokoto akan haka ne na yi tattaki domin gudanar da bincike akan wannan lamarin kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da izinin magana a hukumance ya tabbatar da cewa lallai dogo gide ya kwanta dama bayanin ya nuna cewa dogo gide ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a sokoto inda aka yi masa magani kafin rai ya halinsa a wani gida da ke unguwar babera kuma ya ce tuni an kama babban jami'in tsaron da ake tuhuma da hannu da kawo dogo gide a sokoto na bincika batun yaya gawar ta dogo gida take zuwa yanzu sai da ya ce zai min bayani daga baya haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon dogo gida lokacin da ya jagoranci sace yaran makarantar birnin yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya a muna cikin farin ciki duk da suke muna da yaƙinin cewa haka za ta faru gare shi saboda zaluncin da dogo gida kai ya kai matsurar zalunci ya zalunce mu ya samu cikin yanayin kakanika a lokacin da ɗauke muna yara. Akan haka na je hedikwatar rundunar tsaron Najeriya inda dukkanin jami'an ta suka ce da ni a halin yanzu ba za su ce uffan ba mu ɗan dakata tukunna in akwai ƙarin bayani za su yi mana nan gaba. To akan dai wannan batu na tuntuɓi shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu. Komai zai ci akan wannan batu na da ake cewar an kashe dogo gide? Wato Malam Hassan ba shakka mun ga wayannan ripotunu da ke yawo a yanan yada labarai inda ake nuna cewa rundunar sojan Najeriya ƙarƙashin tsarin shirin rawan daji sun yi mashi dogon gidan rauni kuma eh, a dalilin haka allah ya yi mai cikawa to lalle ba shaka kuma har yanzu babu dai a hukumance bangare na gwamnati wanda ya hito ya yi jawabi a kan wannan labarai to amma mun saka namu hanyoyi na bincike akwai kuma alamar cewa maganan nan gaskiya ne duk da yake eh, mataki na farko muke har yanzu mukan yi amfani da matakai uku uh, wurin tabbatar da irin wayannan labarai to har yanzu dai muna kokarin bin matakan na biyu da na uku kafin mu samu tabbacin al'amarin wayannan kuma sun hada da wayanda suke san shi suke kusa da shi ko suke suke uh, hurda da wayansu wayanda suka san shi kuma suke tare da shi to matakan da yake nan kuma kamar yadda nake ma mataki na farko mun tabbatar da maganar to ko menene muhimmancin kashe 'yan ta'adda ire-iren su dogo gide in har hakan ya tabbata na farko dai eh, a irin tsari da ake bi na yaki da irin ko ta'addanci ko manya-manyan gaggagaggan 'yan bindiga haka eh, kashe su. abu ne wanda tsarin eh, shi wannan yakin ya amince da shi da cewa yana da muhimmanci kuma zai tasiri amma ba shi kadai ba dole ne sai an hada shi da wayan sabuwa to kuma a nan ne za mu ba rundunar sojan najeriya shawara na cewa a yi kokari a hada da tabbatar da cewa hanyoyin da wayannan kungiyoyi ke samun kudade an taushe shi na biyu hanyoyin da suke bi suke ɗaukan sabbin mayaka an taushe shi na uku hanyoyin da suke samun eh, ababen da suke amfani da shi na walwala a ah, misali mashin-mashin da man da suke samun mashin din shi ma an taushe shi ah, idan aka hada da hana su samun ah, makamai da albarisan da suke amfani da shi da makaman to da kashe shugabannin nasu zai yi tasiri sosai kuma insha Allah zai kawo ƙarshen al'amarin ita rundunar sojan najeriya da shugabannin wa'anda suke harkar tsaron wa'anda ake ce ma coordinating elements a cikin harkar tsaron ka hada da yawan shugaban kasa shara kan harkar tsaro da ministocin wa'anda suke da nasaba da tsaro wato defense police affairs da interior da sauran sun cancanci bu don tun da shi shiga bola ahmed tinubu ya naɗa su muka ga cewa sun fito da wannan tsarin na kokarin bin su wa'annan gaggagaggan 'yan bindiga an kashe da yawa daga cikin su ma kamar yadda na ce kamata ya hada shi da ababen da na ambata nan da ya ana son a cimma nasara wani abu kuma wanda shi ma yake da muhimmanci tare da ababen da na ambata din shi tabbatar da cewa an saka jama'a cikin tahiyar ya zan jama'a ne za su rungumi tahiyar kuma su ne za su ringa bayar da bayanai sai kuma haɗa kai tsakanin gwamnoni da ita gwamnatin tarayya to lokacin ne za mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan al'amarin cikin wannan hadda tabbatar da cewa an haɗa kai ɗin amma mai dazuzzuka inda wayannan yan bindigan suke zaune an hana su dama da suke da shi na walwala. dr kabiru adamu shugaban kamfanin tsaro na beacon yanzu kuma sai jihar niger inda 'yan ta'adda dauke da manyan makamai suka afkawa garin madaka da ke jihar ta naija inda suka halaka sama da mutum ashirin da kuma kone sama da babura ɗari wannan wani dan asalin yankin ne ga kuma ƙarin bayanin da ya mana zama muna dai cin kasuwa kwatan kawai nan mutane ko babu wai da aka ji labari ga su kawai muka ga sun fado a gari fado wanda suka yi a gari mutane suka fashe da gudu nan kuma suka ci gaba da halibi ban saurari wai wani abu ba kuma halibin da suke gaskiya ba wai na ban tsoro ba ne suna nan suna kashe rayuka ne halibin kamar a wane lokaci yan ta'addan suka shigo garin naku misalin garin shigo kuna yamma ne muna cin kasuwan garin madaka suka shigo na kwata gani muna cikin min kasuwa ne suka shigo suka sami jama'a kuma a gari ba wanda ya samu labarin wasu na nan kamar mutum nawa ne suka rasu bisa abin da idan kai ganewa abin da ni na da a idanuna abin da na gano a ma'azallar mangarba na yamma mu je mun baro garin mun zo inda za mu kwanta abin da na ce da mutum ashirin da ɗaya wanda na riga na gani da idanuna amma har mu ma muna wasu wasu wanda ba mu riga mun gani ba cikin yan gidan mu a yanzu a maganan ga har yanzu ana nana neman da kayan ga kuma muka samu labarin mutum shi wanda suka kashe to har yanzu ana ci gaba da bincike ba a riga an tabbatar da abin da inda abin ya tsaya gaskiya gaskiya ana cikin mawuyacin hali tsakani da Allah saboda yanzu dai irin kone-konen da suka yi garin nan ma tsakani da Allah abin ba dai ma wallahi wani irin hali kuke kasance a wannan lokaci kamar me suka ne. Gaba ɗaya garin nan sun kona ta da bakin inda ake cin kasuwa gaba ɗaya sun tare ta ganin Allah kenan. Mashin nawa 'yan bindiga suka zo da su. Adadin mashinan da suka shigo madaga tun da ban kirga su ba zan tabbatar maka ba magana Allah da annabi. Ina batun jami'an tsaro. Ba jami'an tsaro magana Allah da andai, Saboda inda da jami'an tsaro a cikin garin ai wannan abun ba zai faru ba hakan ya kasance. Kafin zuwan su shin kuna da labari? Wallahi ba mu samu ba. Tabbas akwai wanda suke asibiti a maganan ga yanzu akwai wanda suke asibiti kuta din ma akwai mutanen da suke bincike su ga su wane ne suka fita su wane ne kuma wanda dai aka kwana ba kai ba na nan a daji ana bincike su da suka yi aika aikan nan sun bar gari suka fita sauran jama'an da da suka gudu wanda ya san ya bar mashin saboda mashinan da ma dai aka kona sun fi dari ta gane da Allah baburan da suka kona a garin nan sun fi dari to wanda suka dawo wannan neman zama cikin gurin gudu sai ya dawo ya ga ko tana nan sai ya ga gona ta wani da ya sha da kyar a harin yan bindiga a garin Madaka da ke karamar kuma Rafi a jihar Niger a bangaren hukuma kuma shugaban karamar hukumar tarafi wani honorable ayuba usman katako ya mana karin bayani madaka muna ba su hakuri shirye shi in ya zo haka bayan da za ka yi ko da wayannan mutanen ko ba su ce lokacin mutum ya yi to dole an sa kiran Allah muna fata za su imani da haka and then muna tabbatar musu da cewar jami'an tsaro wallahi ba wai sun suna bacci ba ne. da aka shiga wallahi mun yi zana idan wani soja wanda ya suka yi hatsarin moto tsakanin garin gabas zuwa yakila. To kuma duk cikin tafiyan daren ne dai tun da an ce ga sunan ana ganin kamar za su tsallako da aka tafi wurin da ake ganin kamar za su shigo sai suka koma wani dajin shan fangu gari suka yi suka saci wani su shanu da irin balama balama din nan to daga nan an dauka ma abin da suka yi din za su wuce ne ce sun tura shanun sun yi gaba sai suka dawo baya sai ne kasuwar madaka ana cikin cin kasuwa kawai suka shiga suka da tun da harba bindiga kan wa da wai kaga na abu sojojin su ma suna juyayin wannan abu da nake magana da kai haka yanzu ana hanyar zuwa can madaka a tafi ko nawa ne aka rasa an rayuka da ina fatan nan gaba za mu san adadin ko mutane nawa ne suka rasu don domin mm. a bayani ma jama'a kowa ya sani about dai in the meantime akwai kamar mutane shida wanda suka yi outstanding bone injury an kawo su IBB hospital da yake mu dukkan mu muna karkara yanzu ne muke da ne da mai mataba zartin kagara za mu je mu gaja mu ga gwamna a ba shi bayanin abin da ya faru din tsakanin shi karance da jiya but magana na Allah shine yan majami'an tsaro suna iyakan yin su abu ne wanda yake in zai faru kai baka da maganin sun irin abu haka ya faru domin wasu shugabanni ba mu da da zama mun danga san kenan tsakanin gwamnati da mu don a tabbatar cewa irin haka din Allah ya da eh, zai sake faruwa ba. honorable ayuba usman katako shugaban yankin karamar kumar rafi a jihar niger masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirye na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma abokin aikina da ke birnin sokoto muhammad nasir sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya kai ma malam hassan alheri ya gaishe ka kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma albarkacin watan ramadan صحيبة معلم قال مدرسة الشيخ مختار صديق الإسلامية دمغرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدين ألا إنهم هم المفسدون يفسدون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون To madalla Allah ba da ladan ibada shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai lalubo hanyoyin magance matsalar tattalin arzikin da kasar ke fuskanta ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ya ba mambobin kwamitin makonni biyu su nemo hanyoyin tankarar kalubalen. Sai dai masu sukar lamiri sun ce matsalolin tattalin arzikin da ake fama da su a kasar kirkiro su aka yi. ko da yake gwamnatin ta kara kanta da cewa matakan tattalin arzikin da aka ɗauka na da mahimmanci don inganta tattalin arzikin ƙasar zuwa lokaci mai tsawo a gaida Maryam masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. ko kuma ku aiko da saƙonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com kuna kuma ya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da fiona nandudu da taɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.